ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka je ka kashe su ta hanya mai kyau. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu kuma da sake saduwa a filin da rashin ta yi barka da hantsi. Salu Garba ne tare da sauran abokan aiki ke gabatar muku da shirin. To yau ma za mu ci gaba da firar da wakilin murar Amurka da ke Kano Malam Mahmud Ibrahim Kuri ya yi da bakin namu Dr. Habibu Haya da Malam Nura Iro ma'aji a kan kasafin kuɗin bana. Mahmud Gareka. ka. Abin da gwamnati ya kamata ta yi tunda ta yi kasafin kuɗin nan, ta daure ta ƙara inganta yaƙi da cin hanci da rashin wannan da ake. Idan za ta inganta shi ba sai ta yi magana ta je ta aro wani kuɗi ta fandin din wannan wani bangare na wannan kasafin kuɗin. amma eh, kana nufin ka ce ku ba ku gamsu da salon yakin da tattalin arzikin da rashe wannan ba kenan tunda akwai matakai da ita gwamnatin ta bullo da su da zimmar za ta yaƙi rashawa da shan hanci din kuma ana ganin su a aikace kuna ganin ba sa tasiri ne ko kuma a yaya kuka kalli abu eh, malam mahmud kwari wato mu a fahimtar mu ana noke-noke ne akan yaƙi da cin hanci da rashawa da ake duk da gwamnati ta fitar a cikin maudu'anta guda uku akwai yaƙi da cin hanci da rashawa a ciki amma an fito ana noke-noke ne an kasa tunkarar yaƙin ɗari bisa ɗari dalili na farko an fito da wannan policy din da suka yi magana kwanakin baya na cewar sun ka kawo bayani za mu baka kashi biyar na cikin wannan abun eh, eh, bayanin da ka kawo akan wani mutum da ya yi almundana da dukiyar kasa amma a cikin wannan jawabin caye sai dai gwamnati ba ta da wannan jawabin a wajenta ya za mu san gwamnati ba ta da shi inda gaske ake ba ma polisi muke bukata ba doka za a yi da za ta ba da kariya ga irin wannan mutanen da za su kawo wannan jawabin sannan kuma abu na biyu idan ka kalli ita kanta anti-corruption agency din na sha faɗa gida a kafafen yada labarai ba su da in ka ɗauki efcc ofisoshi na bakwai a ƙasar nan har hedikwatar da suke kuma suna yaƙar wani ɓangare ne na cin hanci da rashawa economics and financial crimes so idan muna so mu fita daga cikin wannan rikici na tattalin arziki da muke sai fa gwamnati problem ɗin faɗe ne cin hanci da rashawa idan gwamnati ba za ta koma ta tinkaru wannan yaƙi ba ɗari bisa ɗari za a samu matsala ka kalli cikin kasafin kansa abinda muka hango akwai an ringa overpricing din line items a ciki misali idan ka ɗauki bureau for public enterprise hukumar da doka ta bawa dama da sai da kadarorin gwamnati hmm. za ka ga sun ware na kudi naira miliyan 174 za su je wai su ziyarci kamfanonuwan da gwamnati ta sayar wasu shekaru baya don su ga suna aiki ko ba sa yi wannan is questionable kin riga kin sayar su kuma waya da ware wannan makudan kuɗi ce za ku kai irin wannan ziyara na farko kenan na biyu in ka kalli nema hukumar da doka ta bawa dama ita ma don gyare-gyaren titunan ƙasar nan ita ma ta ware kuɗi wajen naira miliyan 135 don ta gyara air navigation equipment wannan ba aikin ta bane aikin nama ne yana cikin bajet din nan wanda muna sa ran insha Allah duran da eh, majalisa ta bude fagen karɓar jawabai za mu fito za mu gabatar da irin wannan jawabai don mu tabbatar da an yi budget ɗin da za a iya fita a aiwatar da shi sannan a kowace area ɗaya da take da wani bangare a cikin akan harkar aiwatar da kasafin kuɗi a ƙasar nan yana da matsala shine magana ta constituency project nan da kafin mu zo ga nan dokta malo an yi maganar shi kwamar ya yi magana cewa yaƙi da rashawa kuma tuntun ake tabbacin nan yaƙi da rashawa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke kasar tattalin arziki ko kuma a rashin yaƙi da rashawa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke abin wai a ƙa'ida akwai uh, wato wani tanadi in an zo kasafin tattalin arziki da za a ce bari a ware wani abu ko kuma a wani tanadi a cikin kasafi na yaƙi da rashawa da cin hanci don shi tattalin arzikin ya bunƙasa idan akwai a ilmance a wannan kasafin da kuka zayyana mana alkalmansa akwai to ai wannan wato it's a, uh, policy statement ne wato kuduri ne na gwamnati wanda shi wannan niyya ce niyya kuma ba wani kasafi da ake mata a zuci a ci na kuɗi kaza za a kashe don a gudura sai dai idan kaman wata tabbatar da wata tarbiyya ce kamar misali ka ce wa against indiscipline mm. uh, wanda ake buƙatar ofisoshi a ko'ina ko ake buƙatar uh, uh, yadda za a yi kamfen a yi wa mutane bayanai ta kafofin sadarwa da jaridu a ja hankalinsu da tarurruka da sauransu to idan wannan ne shine kake da buƙatar kai masa kasafi tun da yana da buƙatar kuɗi amma idan ƙuduri ne na gwamnati za ta yi yaƙi wato duk abin da ike cikin wato kasafin kuɗin abin da ake kira ma'aikatar cikin gida wato interior kusan duk wannan zai zama yana cikin ƙudurinta ah, kuma eh, matsalar ah, cin rashawa da hanci a najeriya abu ne da yake ya yi rassa da jijiyoyi da yawa wanda tun buko shi lokaci ɗaya ah, kawai yana da bukatar dai a ce gwamnati ta fara kuma ta ɗore akan haka kuma da fatan da addu'a wadda duk za su zo ko da nan da shekarar nawa ne ka gaji gwamnatin su ci gaba a kai wato abu ne da zai ɗauki ba zai yi lokaci ɗaya ka tumɓuke ba saboda wata sai da ya zama da cewa a ƙasa na mai da shi al'ada ya zama da cewa mutane suna yin sa babu inda a ƙasashen duniya ake cin hanci a saki jiki ka ba da lambar asusunka a zuba maka kuɗi an sani kowa ya sani irin a najeriya saboda an yadda cewa har sai da izamar tunanin mutane ya fara nuna kamar ma ne ba wani abu ne musamman tamfasan da kaso goma to a wannan yanayin alal akalli ta yadda za ka ita barna farko ba gyara ne ake fara a kanta ba a tsaye da ita tukuna a sa ma mutane su ji tsoro su gane cewa wannan abin da suke barna ce su yadda cewa barna ce to nasarar farko kenan sai kuma ka fara tunanin ta yaya zaka tumbuke shi kuma ba daga jijiya zaka fara ba ba zai tumbuku ba sai ka fara yanke rassanta da yadda ake yi idan kai mata kundini barnar to sannan sai ka fara datse kanta daga nan to sai ka tumbuke ta har jijiya shine an gama saboda haka kamar yadda kayan da bishiya yake baka zuwa fara kwan bishiya ka fara ciro jijiyoyinta ka dago ta dole in kuma haka ba zaka iya barna ka kashe wayoyin lantarki ko wani abubuwan da yake ciki wanda da yake gefen ta ya faɗo kanta dole sai ka fare mata kundumi ka sassare ta da sauransu saboda ka ita barna tsaye da ita shine babban abu a Najeriya ka fara tsaye da abin babban abin mu da yake damu a ɗaliban tattalin arziki shine shin gwamnati ta yi nasara a tsaye da fitinar mu yanzu ba ma maganan ma a yi maganin gaba ɗaya ba a tsayar saboda babban matsalar shine ana cikin wannan yanayi ana kuma tuhuman manyan wato gwamnati da ana yi musu wani zargi daga kansu daga su a cikin majalisa cewa waɗansu suna da ko tarihi na almundahana ko kuma a'a yanzu ana zargin su da almundahana to kaga wannan shine tashin hankali amma a yi babban nasara abu da aka samu ni a gani na shine alal akal mutane sun yi da cewa kaza na ne kuma masu yi sun fara ɓoyewa. to yanzu kamar yadda dokta kuka mana bayanin eh, abin da ke cikin kasafin nan ka hada shi da halin da 'yan ƙasa suke ciki akwai a nazari na tattalin arziki akwai fatan za a fita ne ko kuma a har yanzu lalibe ake sai an aiwatar an ga abin da aka gani tukunna tunda eh, wasu daga cikin kuma sana tattalin arziki suna cewa manufofin tattalin arzikin gwamnatin na har yanzu eh, kamar suna tangal-tangal ne musamman yau a ce gobe gobe a ce a yau a ce gobe a ce a jibi a kawo abu sabo gaskiya haka ne babban kuma abin da ya sa za a iya cimma buri ta hanya daya wato duk sanda ka ce za ka haɓaka tattalin arziki to manhajar ka sai ta kunshi masana tattalin arziki sai ya zama na masana tattalin arziki wanda suke da kaso daban-daban daban da tunani daban-daban da hikima da fikira ta haɓaka ta gyaran tattalin arziki suna tare da kai wanda dukkan wani bangare na gwamnati da in yi ɗako wata manufa ta tattalin arzikin ƙasa za su duba su ba wa shugaban ƙasa shawara na ɗaya shugaban ƙasa ba karatun tattalin arzikin ƙasa yi ba mataimakinsa ba karatun tattalin arzikin ƙasa yi ba 'yan majalisa ba dole ne duk sun yi karatun tattalin arzikin ƙasa ba saboda haka shi ne ike da buƙatar kamar yadda ko da yayin tunaninsa shi kaɗai ba zai wadatar da ƙasa ba manyan ƙasashe da duniya da sauransu suke da abin da ake kira economic think tank committee wato wato wani kwamiti ne na tattalin arzikin ƙasa da duba manhajar tattalin arzikin ƙasa shine babban matsalar ƙudurin gwamnati tana da tunani mai kyau amma mafi yawan tunaninta yana cin karo da juna saboda waɗanda suka fito da shi ba la'akari da wato me zai faru a tattalin arziki ba bara maka misali daya lokacin da gwamnati ta ce ta toshe a dinka shigo da abinci daga kasashen waje musamman na shinkafa da sauransu kaga wannan manhaja ce daya idan da ta kawo inda ta kwamiti za su ce to in kun hana a shigo da shi to in kun noma ku hana a fitar da shi saboda shi tattalin arzikin asalin da aka dora shi na kasashen afirka mafi yawa masu son ci gaba sun sa tattalin arzikinsu tun lokacin baban gida namu export eh, orientation wato mun sa shi akan ko me ka noma ka fitar da shi domin a samu kuɗi na shigowa to masana tattalin arzikin ƙasa za su gaya maka cewa in ka toshe kar a shigo da shi to kar fitar da abinci abinda za a fitar kayayyaki da sana'antarwa wato da gwamnati za ta yi nasara a kan harkar gona da ba ta bar wancan gibi ba wanda kuma masana ne za su ga mata wanda ike shirya wa ƙasar nan gaba ɗaya wato economic planning minister ɗin wanda zai shimfiɗa manhajar ba masan tattalin arzikin ƙasa ba ne lauya ne ba area sa bace saboda haka tunaninsa ba ya ebo su masana ya tara su ba ita gwamnatin ita ce kamata a ce ta sa irin waɗannan wurare ta sa masana sannan kuma ta kafa kwamiti na masana wanda duk abin da aka fito da shi za su duba in aka duba shi ta sai a tare shi ta nan saboda shi tattalin arzikin ƙasa hawa ike yana sauka idan ya bauta nan sai ka bi shi ta nan in zai sauka ta nan sai ka taro shi ta nan jama'a za mu dasa aya a nan sai makon gobe idan allah ya kai mu mu ci gaba yanzu a madadin dr habibu yahaya da malam nora ero ma'aji da mahmud ibrahim kori wakilin murar amurka da ke kano ni salo garba ke cewa ku kasance cikin alherin ubangiji a huta lafiya ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau